أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. uwan musulmi muna jaddada mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda muke fahimtar da kawunan mu da kuma al'ummanmu baki ɗaya wannan aƙida kyakkyawa ta addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu daga cikin waɗanda za su dace da babban rabo a wannan duniya ɗin da kuma ranar lahira bi haƙƙi muhammadin wa alihi tayyibina at-tahirin ‘yan uwan musulmi yau muna cikin bayani bisa kan abin da ya shahi ilimin imam ko mu ce ilimin a imma gaba ɗaya alaihi musalam shi ilimi farko za mu yi ta'arifin shi kenan mu yi bayanin menene ilimi duk da ke mutane da dama sun san menene ilimi amma muka kuma malluga ta larabci su mi suke arrafa ilimi an samo a littafin raghib al-isfahani kenan wannan mutum wanda aka sani dan isfahan wadda ke kasar iran raghib al-isfahani an samo cikin littafin shi al-mufradat me yake cewa dangane da bayanin ilimi ku zo mu ji me yake cewa yana cewa ilimi al'ilmu idraku ashai bi haƙiƙate gane al'amari ko mamini ne yadda yake haƙiƙanin shi shine ilimi kenan yanzu wannan aƙida da muke neman mu sani ka gane wannan haƙiƙanin wannan aƙida ɗin shine kayan ilimi amma ba ka gane wani abu ba ba gane wani rihi ko wani kalalabo wani abu na aƙida, kamar da wasu daga cikin ɓangarori na firƙa ta addinai, za ka samu suna lalaban aƙida ne, ba wai sun kai ga ainihin aƙida wadda Allah ya yarda ita ba, suna hasashe ne sai su ba mutane. Aƙidar da bata zanna da alƙur'ani da riwayoyi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba za ka samu wannan aƙida ɗin gurɓatatta aƙida ce to a nan wurin koma wani ilimi ne koma wani ilimi ne in dai har baka kai ga haƙiƙa ba to wannan me za a ce mishi ba a ce mishi ilimi shi yasa ma suke cewa kishi ilimi ne kowa ya sani jahilci aljahlu daddul ilm shi jahilci shine kishiya kenan duk lokacin da mutum baya da ilimi kenan a ina ya hwada ya hada cikin jahilci mal asaf kana samun ma wasu ba ma jahilcin kawai guda ba a'a jahilci mai hauhawa wanda suke ce ma aljahalul murakkab wai shine jahilin da shi bai ma san shi jahili bane wannan ya yi zama ma hadari a cikin mutane so da dama mutum shi jahili ne bai san shi jahili bane shi dibi ki shi mai ilimi ne kamar mutum ne yana zanne sai ya ga wani abu ya wulga cikin wani ɗaki, shi yana zanna a waje. In ka tambaye shi me zai ce sai ce maka shi yana da yaƙini wani mutum ne ya shiga, sai ga har ya samu shi yaƙini, yaƙini ɗari bisa ɗari cewa wai wani mutum ya shiga cikin wancan ɗakin. Sai ka samu tana yiwa ma ba mutum ba ne ko wata dabba ce, ko kuma ba ma ba abin da ya shiga, sai an duba sai a gani ashe ba kowa a ce to kai wani ka ce wani ya wuce ya shiga cikin wannan ɗakin kuma yana nan ba gahi ta shi ba ka gani shi jahili ne bai ma san shi jahili ba ne tunda bai san ba babu kowa ciki shi a ganin shi akwai wani to haka nan ɓangaren ma aƙida da dama mutum yana ganin wai shi aƙidar da yake bisa kanta ita ce daidai sai ka zo ka karantar da shi aƙida mai kyawo sai gano ashe shi jahili ne bai san shi jahili ba ne Allah ya raba mu da wannan sifa ɗin ba ta da kyau ko kaɗan saboda haka nan kenan wannan a taƙaice ta'arifin abin da ake ce ma ilimi ko da yake akwai wani ƙari da ya kamata mu kawo inda suke cewa wai shi ilimi wata sifa ce wadda ta zanna sifatun rasikhatun yudraku biha al-kulliyat wal juz'iyat ita ko mu ce shi ilimi wata sifa ce wata kama ce wadda take sa mutum ya gane haƙiƙanin abubuwa dukansu ko kuma takaitacinsu kenan yana gane da kai abu babba kuma yana gane da kai abubuwa ƙanana wani za gani ilimin shi ya gami abubuwa gaba ɗaya wani kuma ilimin shi ya shahi juz'iyat kama abubuwan da suke ce ma ƙananan abubuwa to wani ilimin shi haka ne wani kuma yana game duka kamar abin da muke mu nuna yanzu imam ya yi ilimin shi yake a shi yasa nan wurin suke cewa menene hakikanin ilimin imam menene hakikani na ilimin imam hakikanin ilimin imam shine mu saurara da kyau ilimin imam ba kamar ilimi bane irin namu na mutane gaba ɗaya wanda za mu tashi mu shirya mu yi wanka mu sa kaya mu je wajen malami mu zanna ya koya mamu da guda-guda, marhala-marhala, har mu kai mu samu ilimi, har mu kai mu karanci wasu abubuwa lokaci guda ba, ba mu ankara ba sai mun shi mun kwashi ilimi da dama, yau da gobe muna tahiya. Ilimin imam ba irin wannan ilimin ba ne. Ilimin imam ana cewa dole ya kasance tun da shi jagora ne, ya kasance yana da ilimi daga Allah, min ladunni, shi ilimin imam. wanda Allah ne kai tsaye yake bashi saboda haka nan ma ne ake kawo wasu sifofi na abin da ya shahi ilimin imam kawai na ilimi ne na imam su ne kamar guda uku na farko dole ya kasance ilimin imam saman ne kai tsaye daga Allah kenan wasu abubuwa ne da suke keɓanci ilimin imam kawai su ne muke kawo guda uku bayan mun fahimci cewa ilimi shi daga Allah ne milladunni ne to suna cewa dole ya kasance zannanne ne ba wai da kaɗan kaɗan zai samun shi ba kuma ya kasance Allah ne kaɗai yake ba shi wannan ilimin ko Allah ya ba manzan Allah damar ya sanar da shi ko ya ba imamin da yake kahin shi damar ya sanar da shi ya ce wannan shi ne na zaɓa a matsayin imam shi ya kamata ka sanar da shi wannan ilimin wannan ɗaya daga cikin kenan abubuwan da ilimin imam yake ɓanta da su sai abu na biyu ilimin imam dole ya kasance babu kuskure ko kaɗan cikin shi yi yiwa ya ce mamu yau kaza haka ne kawai mu zo mu same shi ya ce mu ai ba haka ne ba kuma kenan ba kamar ilimin mu yanzu mutane ba yau za ka kai ga wata hakika kana ganin daidai ne sai gobe kuma sai ta bayyana maka ashe ba haka ne ba to ilimin imam ba haka ne ba shi dole ya kasance saboda shi yasa ma kace dole ya kasance zababbe daga Allah wanda ya san yanayin yanzu ya san na gobe kuma ya san na da gobe da sauransu duk Allah ya sanar da shi wannan ba umma maki bane har cikin mutane adi wanda ma ba a zaba a matsayin imam ba ana son wani zagani ilimin shi ya wuce zamanin da yake ciki da dama an yi mutane irin haka nan cikin musulmi akwai haka nan cikin wanda ma ba musulmi akwai haka nan wanda zagani ya rubuta littafi mutanen wannan zamanin ba su iya gane littafin shi wannan akwai su to balantana imam dole ya kasance ilimin shi babu kuskure ciki wannan abu na biyu kenan abu na uku dole ya kasance ilimin imam ya game yana da kuma faɗi ta yadda ba za a samu wani abu ba dangane da abin da ya shafi musamman ko shari'a ko addini gaba ɗaya wa imam bai da sani masaniya akan shi ba yiwa dole ya kasance imam ilimin shi ya game duk abin da ya shayi addini na'am kada iya tambaya to imam ilimin shi yana iya ya san misali ilimin sana'o'i tambaya ce mu saurara da kyau bayan mun fahimci wannan abin da muka yi bayani kan shi kana iya cewa to shin yana yiwa a ce imam yana da ilimin likita yana da ilimin abin da ya shahi kere-kere ko saƙe-saƙe ko abubuwa dai ga nan na ayyuka wanda mutane da su suke yi suna samun abin rayuwa yau da kullum sai mu ce maka ba lalle ne imam dole ya san wannan abubuwan kun ba ma aiki shi ba ne ya san wannan abubuwan shi dole dai ya san duk abin da ya sayi shari'a don shi da aka aiko shi wannan shi ne aikin shi amma ba a rasa imam komai sani kamar imam sadiq da yawa daga cikin ilmomi na fizik aljebra wanda muke cimo aljebar da sauransu har ilimin likita an samu daga cikin almajiran shi wanda ya karantar da su amma ba wai lalle bane lazim sai ya kasance duk wai imam ya kasance ya san wannan a'a kenan dan bai sani ba ka an samu nakasi kenan ko an samu tawaya daga imam ba haka ne ba shi imam ya zo ci mutane ne daga haɗurra na wannan duniya don su shiga aljanna amma ba ya zo bane dole hatta abubuwan da za su nema su ci na rayuwa wannan dai sai ya koya musu a wannan mutane sauran mutane don haka aka ce gaba ɗayan daula gwamnati tana haɗuwa ne kowa da nashi irin aiki wanda ya iya shi imam da ayyukan da ya zo da su da shari'a ya zo da ita amma ne ƙasa gare shi dole kowa a samu mutane kowa ya iya aikin nashi da haka nan ne ake bunƙasa sai a tashi daula ta kahu kenan amma ya kasance kowa aiki guda ne kamar yanzu ba yiwa a ce duk mutanen gari su tashi kowa aikin likita to wa zai aikin gona to wa zai zanki ɗinka mutane kaya na sanyawa to wa zai zanki ƙera abubuwan hawa wanda za a hawa su kai mutane inda suke so cikin sauƙi in balaguro ake yi gashi nan cikin sauƙi so wane ne wane ne za su gashi nan dai dole ya kasance dai an rarrabu ba yiwa a game da a ce aiki guda za a yi ka gani saboda haka nan imam da aiki shi mutane ma da ayyukansu wannan kenan abin da ya shahi shi ma wannan tambaya din mutum kuma na iya tambaya ku biyan mu saurara ku saurara da kyau mu kana iya tambaya ka ce shi irin wannan ilimi din da kake son ka ce gafarta malam ana iya samun shi ne ko ko sai imam sai mu ce maka na'am ana iya samun mana a cikin Alƙur'ani ma Allah ya ishara mahaifiyar annabi Musa Allah ya bata ilimi ya ma mata wahayi wanda ke nuna cewa kenan Allah yana ma wasu ba ma kawai wai sai imam ba Allah yana iya ba wani irin wannan ilimin kamar da ke cewa wa auhayna ila ummi Musa an arda'ihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin haka Allah ya ce mata sannan kuma ba ita kadai ba hatta mahaifiyar annabi Isa alaihi wa ala nabiyina salam ita ma wa idh qalat mala'ikatu ya maryam inna allaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin ya marya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in gaya nan Allah ya zaɓe ta ya aiko mata mala'iku sana mata magana ilimi ne yana sanar da ita ta samu wani matsayi cikin Allah cikin addinin Allah Allah ya bata wannan matsayin saboda haka nan hatta kai dan uwana idan ka samu wani matsayi Allah ya na iya ya aiko maka da wahayi wani irin ilham ba wai wahayi na risala ya ce maka ga sako ba alƙur'ani ne kuma a'a alƙur'ani an kammala shi risala an kammala ta an ƙare amma kamar irin wannan ilham ɗin yana iya maka sannan ba su kaɗai ba ma khizar wanda suna cewa annabi ne wasu na cewa ba annabi ba ne wanda annabi Musa ya je wurin shi shi ma Allah ya bashi ilimi inda Allah yake cewa annabi Musa da shi almajirin shi su biyun nan sun zo sun tar da khidar fa da abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma Allah me yake cewa anan yake cewa sun tar da wani daga cikin bayi namu mun ba shi rahama daga gare mu sannan mun sanar da shi wani ilimi wanda su ba ma sanar da su ba kuma ya gwada musu mutum ya karanta cikin surat al-kahf ya ga abin mamaki bawa ne amma ya kai ga wannan matsayin to a takaice dai wannan shine isharar da muke son mu nuna cewa a imma suna da irin wannan ilimin shi yasa mu ake cewa sifofi nasu na ilimi su masu zance ne suna samun ilimi ne daga manzan Allah hakanan kuma wanda ya gabata na wani imam shi ma yana samu a wurin wani imam shi ne kake gane cewa kenan su muhaddithai ne ko kuma muhaddathun ne ana musu zance ne a nan za mu dakata sai kuma darasi na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin